السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna kara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya ramu zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar alhamis wato rana ce ta 27 ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1446 kuma 27 kenan ga watan uku watan mat na miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2025 kuma in allah tabaraka Wata ala ya so za mu ci gaba daga inda muka dakata a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu cikin suratul mujadala kuma kada mu manta yau ne muka alƙawarin insha Allah wannan darasi na bayan sallar tarawihi daga nan dai za mu rufe kuma sai kuma abin da Allah ya yi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dace da haka za mu ɗan taɓa kaɗan gwargwadon abin da Allah ya so aya ta nawa za mu tashi aya ta goma sha biyu a cikin ita wannan sura suwartul mujadala ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytumur rasulaku faqaddimu bayna yadayna kuma sadaqa Allah ya taimake mu to bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillah

أأشفقتم الله أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم Allahu تعملون Allah tabaraka wa bayan abin da na gabata dama ana karantar da mu ne yanayin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa idan ba a manta ba darasin mu na jiya mun ji yanda Allah yake bayyana muna akwai wasu daga cikin munafikai waɗanda suna zuwa majalisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa kurun dan su rusa majalisin daga cikin hanyoyin da suke bi na rusa majalisin nan in an zo ana zazzaune ya su ɗan tashi su ɗan koma waje ɗaya kamar suna mitin ya su yin magana ƙasa-ƙasa suna zinɗan waɗansu daga cikin musulmi ko suna magana ƙasa-ƙasa suna kuro musu ido suna dariya da su sanya shakku a cikin zukatan waɗanda suke masu imani su haifar da kokonto cikin zukatan muminai to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ai aka kafa wata doka dan a rage waɗancan munafikai masu wancan aiki sannan kuma a taimaka ma talaka waɗanda ba su da abinci Allah ya ce ya na amanu ya ku waɗanda kuke masu imani iza na je tumur rasula ai iza a aradtum an ta ji rasula in kun yi niyyar za ku yi gani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna son akwai wata magana da kuke son ku keɓe da shi ku tattauna tsakanin ku da shi to kafin ku tattaunan da shi ya bayna yaday najwakum sadaka to ku gabatar da wani abu na sadaka kafin tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ma'ana ku ba talakawa wani abu na sadaka gwargwadon abin da ya samu sannan ne za ku samu lasisin yin gani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zalika khairu lakum wannan shi ya fi muku alkhairi domin za ku samu ladan sadaka na taimaka ma talakawa wa har kuma ya fi tsarkake ku ga zunubai an gane wannan ko ashfaqatum an tuqaddimu a haka ne fa in lam tajidu idan ba ku samu abin da za ku yi sadakar ba kuma ga ganin nan akwai muhimmanci cikin wannan mitin da za ku yi da shi to ku yi mitin din haka nan ba sai kun ba da sadakar ba an yafe muku fa inna allaha ga rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne in ba ku samu abin ba da ba to ku yi gani da ku da shi a wannan matsayi za aka kafa wannan doka a wancan lokaci duk wanda yake da wani abu wanda yake son ya zo yi mitin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ya ba da wani abu na sadaka abin da na sadaka ba fa manzan Allah ake ba ta aljihun shi ba a talakawa ake ba miskinai fakirai sai ka ba da shi ne lasisin yin gani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan aya haka aka tafi tsawon lokaci daga baya sai Allah ya saukar da wata aya wacce ta share wannan hukuncin sai aka daina Allah ya ce ashfaqatu abin ya ne muku nauyi ne an tuqaddimu baina yaday sadaqa sadaqatu eh, najawakum sadaqa na ku rika gabatar da sadaka kafin ku yi gani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin akwai alamar kamar ba za ku iya ba kamar abin yayi muku nauyi kamar abin ya zama muku karfan kafa to fa in lam tafa'alu tunda ba za ku iya ba wa taballahu alaikum Allah ya yafe muku yanzu an janye wannan dokar Allah akbar yanzu an janye muku wannan doka in me wata bukata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana so yayi gani da shi to an janye dokar ya zo yayi gani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dai wanda ba a janye ba shine wa aqimu salata sai da sallah yana nan wajibi ne ku tsaye da sallah yadda Allah ya ce wa atu zakata kuma da bayar da zakka wa ati'u Allah kuma ku yi ma Allah da'a cikin umarnin shi da hani wa rasulahu ku yi wa manzon Allah da'a wannan kamar yana nan har gobe har jibi wallahu kabirun bima ta'malun kuma ku sani Allah masani ne mai ba ku labari akan duk abin da kuke aikatawa da wannan aya ta share wancan hukunci na wancan aya shine malaman alƙur'ani suke kira annasikh wal mansukh wata ayat ta zo da hukunci iri kaza sai wata ayat ta biyo baya da hukunci kuma sabanin wancan sai a share wancan da wannan akwai ire-iren su cikin alƙur'ani mai girma Allah ya taimake mu mai حدد تعالى من يحضر لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا للاستفادة bal بل للتجسس فقال ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala aya ta tafi sai yake tsawatarwa yake jan hankali ga waɗanda suke halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam din nan ba wai don su karo ba suna zuwa ne don leƙen asiri tajassusi suke suna zuwa ne kurin don su ga dawa dawa suke zuwa ko me ake a gurin dan in sun tashi su gunsa su tafi su fesar wannan shi yake kawo su me ake tattaunawa a gurin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكذب وهم يعلمون فأعد الله لهم عذابا Na’am, Allah ta baraka Allah wa ta'ala ya ce alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghariba Allahu alaihim shi me kake gani dangane da waɗannan mutane waɗanda suka rungumi mutanen da Allah ya fushi da su munafikai waɗanda suke riya suna cikin musulunci da baki suna nuna su musulmi ne suna sallah suna duk ayyuka na musulunci amma ta ƙarƙashin ƙasa yan leƙen asiri na ƙungiyoyin yahudawa suna zuwa majalisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam don su yi musu leƙen asiri informers ne na ƙungiyoyin yahudawa na abokan adawar musulunci sun shigo musulunci ne kaɗai don a yarda da su a ba su dama su shigo cikin musuluncin su ji me ake yi su ga me ake yi su gunsa su tafi su faɗi mai yahuda to kunji kunji halin da ake ciki Allah Ta baraka wa ta'ala ya tona asirin su yace to fa cikin su akwai waɗannan sun jibinci kawaman gariballahu alaihi mutane Allah ya fashi da su to ma hum minkum waɗannan ba cikin ku suke ba ba musulmi bane ashe kaga musulmi ko kuma munafiki kwata kwata ba musulmi bane baya cikin tsarin musulmi Allah ya ce ma hum minkum ba cikin ku suke ba wala minhu ko ba cikin su suke ba ne kenan zai muzabzabina bayna zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula haka Allah siffanta cikin wata sura ko eh, suna kai komo su ba cikin musulmi ba su ko ba cikin kafirai ba a zahiri ganin ido sai ka ce musu kamar musulmi dan suna sallah suna ayyukan musulunci amma a baɗi ne abin da ke cikin zukatansu kuma kafirai ne kata'al Allah kyauta Allah ya ce waɗannan mutane ba cikin ku suke ba ya musulmi ko ba cikin kafiran suke ba wa ya halifu na alal kazibi kuma suna rantsuwa akan ƙarya suna rantsuwa akan ƙarya in suka haɗu da ko su ne muku rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mu musulmi ne na kwarai tare da ku muke ƙarya suke wa hum ya'lamun kuma suna sane suke wannan ƙarya sun san abin suke faɗi da baki bai kai zuci ba subhanallah Allah ya kyauta to zamanin manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an sami irin waɗannan yan ma yan gunsi fesar waɗanda suke zuwa da biyu don kurin su ji me za a ce me za a kulla su kunsa su tafi su je su faɗi ma Yahuda ga abin da ake ciki su faɗi ma abokan adawa abokan gabar musulunci ga abin da ake ciki zamanin manzan Allah fa an samu waɗannan to wani zamani ne kake tsammanin ba za a iya samun irin wa'annan ba shi ta kake ganin cikin mutane cikin unguwanni cikin garuruwa sai ka samu wa'yancan mutane na daji masu kashe mutane yan kidnapper suna da mutane tsatsake cikin mutanen suna da informers cikin yan kasuwa akwai cikin ma'aikatan gwamnati akwai cikin direbobi cikin komai ba ka iya samu kwanakin baya na ji mai girma gwamnan jihar katsina na yanzu yana maganar ba kalar mutanen da ba a sami infoma cikinsu ba a gani har cikin malaman addini har cikin masu riƙe sarautun gargajiya har cikin ma'aikatan gwamnati har cikin ma'aikatan lafiya likitoci a gani ko shi babu inda ba a kamo wanda yake haɗa baki da waɗancan mutane daji ba ashe haka kenan wannan abu ne tsararre wannan abu ne kuma tabbatacce Allah kyare mu tun zamanin manzo Allah an samu irin waɗannan wanda abaka suna tare da musulmi amma kuma azici ba sa tare da musulmi Allah ce to waɗannan mutane ko ba daɗe ko ba jima Allah zai kunyata su a duniya za a faɗi mana nan gaba Allah zai kunyata su wallahi duk munafiki sai Allah ya kunyata shi kafin ya bar duniya sannan kuma gobe kiyama addallahu lahum azaban shadida kuma Allah ya musu tattalin wata irin azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu amdan a nuna musu da abin suka aikata din nan yayi muni sun aikata mummunan aiki Allah ya taimaka Allah ya taime فصدوا عن سبيل Na'am, أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم sun riƙi rantsoyin da suke muku a matsayin garkuwa suna kara kansu da wa'annan rantsoyi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa musulmin kwarai ne ba ku gari tare muke sallah ba tare muke kaza tare muke kaza suna yin wannan rantsuwa idan ta kare su ta ba su mafaka fasaddu an sabilillah su kare ku daga zartar da abin da Allah ya ce a zartar kansu inda ba su shigo cikin ku suka yi muku wa'annan rantsa-rantsa ba sun tsaya bangaren kafirce su kadai kun ga kun san matsayinsu a gurin ku kafirai ne ana iya ma zuwa a yaƙe su duk hukunce-hukuncen kafirci ya hau su to sun yi waɗannan rantsoyi ne don su kare ku kada ku zartar da hukuncin musulunci a kansu ku yarda naku ne ku yarda 'yan cikin gida ne har ku yi zama da su kila ba akwai mitin da su kila har ku faɗi musu wani sirri wanda ya shafi musulunci an gane wannan ko suka kare mutane daga bin hanyar Allah falahum azabun muhin to Allah ya ce suna da azaba ta wulakantuwa tun daga nan duniya sai sun wulakanta tun kafin su bar duniya sai sun wulakanta lan tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a kuma duk dukiyar da Allah ya ba da ƴaƴan da Allah ya basu, ba za su iya kare musu komai ba a gurin Allah gobe kiyama sai da in sun tuba ulaik ashabun nar wa'annan tabbas yan wuta ne hum biha kare kuma suna madawwaman zama cikin wutar Allah kyauta babu cuta ko kuma babu kafiri mafi cutar da musulunci kamar munafikai an fahimci wannan ko bari mu yi misalin da kai malam yanzu kuna da waɗansu mutane biyu ɗaya sai ya zo ya ce ma wani e, gaskiya ne ba zan bi ra'ayinka ba ba ni ba ka hanyar ka daban tawa daban kada ka shiga lamari na ba zan shiga lamarinka ba an fahimci wannan ko shi ke da ɗayan kuma sai ya ce a to aini kuma naka ne ni gaskiya ina tare da kai duk abin da ya taso zan shawarce ka kuma zan baka shawara kuma zan baka shawara ta kware Ni mutumin ka ne naka ne rike a hannu biyu biyu sai kuka tafi da waɗannan mutane tare sai can ya bayyana dukkaninsu kowa ya cutar da kai da wancan da ya ce dama ba ka ba shi da wannan da ya ce shi naka ne sai ta bayyana gashi su ya cutar da kai ya zalunce ka cikin waɗannan mutum biyun wane ne za ka fi jin haushe shi wanda ya nuna naka ne ko ba haka ba ne? kila ma har ya san wani abu da sirrinka wancan ko da ya nuna ai ba ruwan shi da kai haga ma kai ma ka san ba ruwan ka da shi ba wani abu na sirrinka da zaka iya tona mishi an fahimci wannan ko to ashe haga musulunci ba waɗanda suka fi cutar da shi kamar munafikai waɗanda suke kyamar musulunci cikin zakatansu amma a baki suna furta su musulmin ne don su sun nuna musulmi ne za a yi hudar musuluncin da su za a yi komi na musulunci za su san sirrin musulmi da sirrin musulunci amma wanda ya ware ya ce ba ruwan shi da musulunci haka an san matsayin da aka aje shi ba ma abin da zai sani na musulunci ina fata mun fahimta saboda haka kenan sai Allah ta baraka wata alama ya ce azabar su ta fita kowa gobe kiyama ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari walan da lahum nasira munafikai gobe kiyama su ne ƙarƙashin rufin ƙasa na wuta duk can ƙarshen ƙasan wuta to su ne ƙarshe eh, su ne ‘yan ƙarshe a cikin wuta ko ba sa da wani mataimaki Allah ka kare mu wannan kenan ba waɗanda suka cutar da musulmi ko zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sallam kamar munafikan nan manzan Allah da ya hijira ya dawo madina an samu Madina ko kuma aka kafa gwamnatin musulunci a Madina an samu kashe-kashen mutane wajen kashe hudu ko biyar a cikin garin Madina dai akwai Yahudawa inda dama kusan su ne mafiya yawan mazauna Madina su ne ‘yan asalin gari suna da yawa kuma irin garuruwa su kai ka'a su banu naret su banu mutsalik ga sunan dai su kai bara duk unguwanni ne na Yahudawa to su da aka zo suka nuna ba ruwansu da musulunci amma za a bar su yi addinin su aka yarjejeniya ba za su cutar da musulmi ba ba za su hana musulmi addini ba su ma kuma a bar su yi nasu an ji ɗaya wannan kenan akwai wa'inda suke kuma kafire ne kaɗa'an wa'inda ba ruwansu da musuluncin ko ba ruwansu da yahudancin su suna nan su yi bautar gumakansu su bi al'adunsu na gargajiya su ma kuma suna nan a cikin garin madina kashi na biyu kenan akwai kashi na uku wanda su kuma suka furta cewa su musulmi ne amma a zukata suna kyamar musuluncin su ne munafikai an gane wannan to akwai kuma kashi na hudu musulmi na kwarai su ne musulmi gariya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka musulunci ya samu kanshi a Madina a wancan lokaci kaga sai kasance waɗancan bangarori uku dukkaninsu makiya musulunci ne dukkaninsu za su yi musulunci rajamu ne ta ko'ina wannan kashi ɗaya na musulmi ɗin za su kaɗai ne musulmi na kwarai haka musulunci ya fara kafuwa haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi suka samu kansu farkon musulunci a Madina ta ko'ina suna da abokan adawa da kuma haka Allah ya tinga ci gaba da musuluncin yana ba shi rinjaye yana ba da cin nasara har musuluncin ya bunƙasa bari ku ji kaɗan daga cikin ayyuka na munafikai ɗin nan akwai shugabansu abdullahi bin obay bin salud ana kira shugaban munafikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyana ya musulunta ya ayyana shi musulmi ne har gudunmawa da taimako yake ba musulunci amma kuma a zuciyar shi yana kyamar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kyamar musulunci ba kuma komai ya ja mai wanda ba illa rikicin duniya lokacin da manzan Allah ya hijira iso Madina ana shirye-shirye naɗa shi wata sarauta a Madina wata ƙabila ta suna ƙoƙarin naɗa shi a wani mukami na sarauta to sai manzan Allah ya hijira ya zo Madina murna da ɗokin manzan Allah ya iso Madina ita sa aka manta da maganar naɗi maganar ɗi ta sha ruwa sai bai samu wannan mukami ba sai ya tsammanin manzan Allah ya zo ne ya kwace mishi wannan mukamin wannan sai ya sa in ya ce bai yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa to ba zai samu jama'a ba dan lokacin mutanen Madina mafi yawa da an amshi musulunci to ya ga kada ya koma ya mai da kai shi baya sai dai ya ce ya yadda da musulunci ya yadda da manzan Allah amma ta baka na baka kuma ta ciki na ciki haka aka tafi da shi har Allah ya mai rasuwa har Allah ya karɓi rayuwar shi yana kan wannan hali bayan ya rasu akwai ɗan shi shi ma ɗan sunan shi abdullahi shi kuma Allah ya sa musulmi ne na ƙwarai musulmi ne mai cikakken imani ba munafiki ba ne ya zo ya faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babana ya rasu saboda haka ina son ka ba da abin da za a yi mili kafa kuma ina da buƙatar ka zo ka sallaci gawashi Allahu akbar haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauko riga shi ya ciki shi'ar ya ciki ba wai babbar riga ba jamfai shi ta ciki ita ya ɗauka ya bada ya ce a so sa mashi ita aka so sa mashi ita wannan rigar aka haɗa gawar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kanshi ya zo ya jagoranci jana'izan nan aka raka shi har makabarta aka rufe shi manzan Allah ya tsaya kan shi ta ruwan addu'a, Allah ka gafarta mai, Allah ka ji ƙanshi, Allah ka rahamshe shi Allah ka yi mai kaza Allah ka yi mai kaza duk sai da manzon Allah ya gama Allah sai ya saukar da wa'ansu ayo cikin su tauba ko ko ka roƙa musu gafara ko kada ka roƙa musu gafara sa'ul alaihim la ya gafir Allah Allah ba zai gafarta musu ba inda za ka roƙa mai gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta mai ba kallo wannan dan sun mutu ba sa da imani to mutumin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya gawo shi sallah shi ya je kan kabarin shi ya tsaya mai addu'a duk da wannan ya tafi wuta saboda munafinci aiko munafinci ya zama babban laifi munafinci ya zama babban laifi har Allah ya ce wa manzon Allah ma kada ya ƙara tsayawa kan kabarin ɗaya daga cikin su wanda ya mutu nan gaba har abada ka gani ko wannan ke da to kun ga ashe munafinci babban kafirci ne dan haka duk munafiki ba musulmi bane kafiri ne musamman munafikin addini akwai munafikin addini akwai munafikin al'umma wani ba cikin addini ba da yake munafiki addini shi lafiya lau amma tsakanin shi da mutane kuma akwai kullakullan munafinci haɗa wancan da wancan gunzugulu gunzuru ma haka dai to wannan kuma haramun ne Allah ya kyauta Allah ya kyauta to kun ga kenan munafinci yana kai mutum wata katsa'an tun daga shugabansu abdullahi bin ubay bin salul ya zamo dan wuta in kai rantsuwa dan wuta ne ba za ka yi kafara ba Allah taimake mu da haka kenan mu yi kokari mu gyara ɗabi'un mu mu gyara halayen mu mu rungumi addinin musulunci hannu biyu biyu kullum nake ce muku in Allah ya mutum rasuwa babu shakka a nemi sallah kuma a nemi addu'a matukar musulmi ne Allah ka ji kanshi Allah ka gafarta mishi mu ma Allah ka ji kanmu to amma kusan watsayin wannan addu'a da sallar da ake yi ba ta fada amfani matuƙar mutum bai gyara tsakanin shi da ubangiji ba kafin ya mutu in mutum ya gyara tsakanin shi da Allah kafin ranar mutuwa to in aka yi mashi addu'a bayan ya mutu to wannan addu'a tana amfani shi tana samun shi tana amfani shi in aka yi mai sallah aka yi mai addu'a ana tana amfani shi amma fa in ya bata tsakanin shi da ubangijin shi in ya mutu to duk wani malam da zai zo ya mashi wata addu'a yan uwa da dangi a zo a yi mai addu'a in za a yi mai addu'ar uku a yi mai ta bakwai a yi mai ta arba'in a yi mai ta shekara a yi tuni a yi mantuwa ma an gane wannan ko in kullum ma za a yi wallahi ba ta amfani shi ko ɗaya misalin abin yan uwa kamar mutum ne yana jin yunwa sai ya zo da kwanan shi da tuwo da miya cikin kwana yana jin yunwa shi sai ka zo da man shanu da nama sai ka zuba mai kan tuwon nan zai ci tuwon shi ko ba zai ci ba bai ka ƙara ma tuwon shi daɗi kurin in ma ba ka sa mai man shanu da nama ba tuwon shi zai gare shi zai iya cinye abincin shi lafiya lau kuma ya ƙoshi an fahimta ko misalin kenan wanda ya mutu yana da imani in aka ci gaba da yi mai addu'a Allah ya ji ƙanshi to ƙara mashi inganci ake ƙara mai daɗi kurin ake ko ba a yi mashi wannan addu'ar ba ya tsira gurin Allah tun da ya gyara tsakanin shi da ubangiji shi ko ba wanda ya ce ma’alla a ja shi ma kamar kare a yadda kada ma za a yi mai sallah wallahi Allah ba zai wulakanta shi ba an fahimci wannan ko to sai wani mutumin kuma ya zo sai ya kwaso kashi da fitsari cikin kwano kai kuma sai ka zo da man shanu da nama sai ka zuba kai dan Allah ɗan ka zuba man shanu da nama kashi da fitsari zai ciwo ba zai ciwo ba an gane wannan ko kai da in kayi dan Allah ka samu ladan kayi dan Allah yawa amma shi kam wannan ba zai amfane shi ba da haka mutumin da ya bata tsakanin shi da ubangijin shi ya mutu yana saba ma Allah sai ka zo ka nemi shi addu'a to kai dai addu'a tana nan ka samu ladan kayi addu'a amma shi kam addu'an nan ba ta taɓa amfani shi an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu bari ma ku je daga cikin addu'a da ake koya mana wajen sallar jana'iza mafi yawa musamman mazhabar malikiya in ka lura da addu'a fa za ka kaman masu sallar nan da liman kamar suna sabul hannunsu ne fa da mamaci ko ba haka ba Allahumma innahu abdika wa bana abdika wa bana amatika anta kalakatahu wa razaqatahu wa anta amatahu wa anta a'lamu bihi minna in kana muhsinan wa zid fi ihsanihi ko ba haka ba kalli wannan fa Allah wannan fa mutum bawanka ne dan bawanka ne dan baiwarka ne kai ka halicci abinka kai ka raya shi kai ka azurta shi ka fi musanin mai aikata to gashi nan yau ya dawo gare ka in ya kyautata ya Allah a kyautata mishi a ga wannan kamar saɓin <laughs> hannun mu <laughs> liman suke yi ko da lemu da tsabar hannu ake gashi nan ya dai dawo gare ka ya Allah ku ba ruwan mu <laughs> ya rage ka da abin da in ya kyautata ya Allah a kyautata mashi har kaman <laughs> addu'a da ake kenan Allah ya taimake mu shi haka kenan yi kokari ka kyautata maka kafin ka mutu Yau, in ka kyautata to addu'o'in duk da za a yi bayan ka mutu daga ranar da za a yi mara sallah da waɗanda za a biyo baya ana kawo kulhuwar kafa uku uku ayatul kursi kafa za su amfane ka in fa ka gyara amma in ka bata to duk waɗannan addu'o'i sun tsaya ne kan masu addu'ar kurin Allah ya kyauta Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu Allah ya ce me na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk abin da suke Allah dukiyoyinsu da ƴansa ba su amfani su da komai ba su 'yan wuta ne kuma suna madawwama ciki zama ciki yaushe za su shiga wutar yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tayar da su gabaki ɗaya, a tsaye da su gaba ga zatin Allah a ba su littafin su na aiki sun cika shi da munanan ayyuka na munafinci to a lokacin za su tsammanin kamar duniya ne fa ya halifuna lahu ya su rika ma Allah rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya Allah mu ma a can duniya ai musulmi ne ai ga su wannan a tambaye su masallaci ɗaya muke sallah kowa ne an gane wannan ko rinka ma Allah rantsuwa kama ya halifuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwar a nan duniya suna tsammanin can ma kamar nan ne wa ya hasabuna allahum ala shay suna zaton wannan rantsuwa tasu za ta amfane su da wani abu ala ku saurara ku ji innahum humul kazibun makaryata ne Allah san karya suke sai sun gama rantsaran sai Allah ya kulla bakunan al yawma naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu amalu Allah sai ya kulla bakuna to mun ji ta bakin ku ya kulla bakuna sai hannuwa su ba da shaida da mu aka je guri kaza aka taba kaza ido ya ba da shaida da ni aka kalli kaza an gane wannan kunne ya ba da shaida da ni aka ji kaza zuciya ta ba da shaida ni aka tursasa na hararo kaza aka yi kaza aka yi kaza sai sauran gaban jiki su ba da shaida shaida ta hakika Allah ya kyauta ta ji a can ma lahira sai sun kokarin yin munafincin wai su yi ma Allah rantsuwa su mutanen kirki ne san Allah ya riga san ba na kwarai din bane ba

Allah tabaraka wa ta'ala ya ce istahawaza alaihim shaytanu yo ai ne ya farauce su shi ya ci nasara a kansu fa an sahum zikrallah ya mantar da su tuna za su koma ga Allah ya mantar da su abinda zai faru gobe kiyama ula'ika hizbu shaitan to duk ko suka manta za su koma ga Allah ta wa'annan sun yan ƙungiyar ya ci galaba kenan kansu ala kuma ku saurara ku jifa inna hizbar shaidan lalle su yan ƙungiyar shaidan humul khasirun su ne asararru ko duniya da lahira an fahimci wannan ko Allah ka kyauta to in ma ba abin nan yaudara ta shaidan ba da cin galabar da shi shaidan a kansu to shi munafiki da mai more ne musamman munafikin addini nan duniya ya takura kai shi zuwa masallaci ya takura kai shi azumin wata ramadan da shi ake san yunwa shi ke sammakon masallaci alwala lokacin sanyi duk ana yi da shi an gane wani ku duk wahalar da ake sha ta addini yana nan da shi ake sha kuma yana yi ba don Allah ba gobe kiyama kuma ya tafi wuta don Allah in ba dodewa basira ba to ya barje gumin shi ma mana kurin a duniya ya sha daɗi shi an gane wannan ko ya barje gumin shi a duniya ya sha daɗi ba shi kenan ba Allah ba shi da'ira a yau ta za a yi haka ta ko ina ya takura kai shi kuma shi bai ji daɗin duniyar ba bai ji daɗin lahira ba shi haga wani istahawa da alihimu shaitanu shi ɗin ne yake farauce su yake cin nasara kansu ba an sahum an fusam sai ya mantar da su me za su yi mani wanda zai amfani kawunansu ko kansu ba sa iya amfana an gani ko sai ya mantar da su ambaton Allah wala ika zabu shaitan to wa'annan kam su ne ƴan ƙungiyar shaitan ala ku saurara ku ji inna hizbar shaidani lalle 'yan ƙungiyar shaidan kuma umul khasinu su ne asararu duniya da lahira Allah ka kare mu Allah ya ce mai كتب Na'am, Allah ta wata wata'ala ya ci gaba da ce mana, Inna lazina, yuhadduna Allah wa rasulahu, lallai kam wa'il suke saɓa ma Allah da manzan Allah, wula'ika fil wa'in nan kam su ne wulaƙantattu, in kana neman wulaƙantacce, tantagar yi wulaƙantacce. wallahi shine mai saɓa ma dokokin Allah mai saɓa ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk ko abin da kake ganin kamar ya mallaka yana da dukiya ne yana da mulki ne yana da wani matsayi ne ko ma me yake da shi Matuƙar yana saɓa ma Allah da manzon Allah to babu shakka shine wulakantacce domin kan ba zai taba gama da duniya lahiya ba sannan ba zai taɓa haɗuwa da Allah salin alin ba sai dai in ya tuba kuma babu yanda za a yi kai ga cin nasara ba yanda za a yi mutum ya saba ma Allah ya ci nasara duk irin abin da ko da Allah ya bashi na rayuwar jin daɗin duniya muna fahimta kuwa in mulki yake takama da shi shi yake jan shi da haka yake saba ma Allah yo fir'auna ya yi mulki wanda ake buga misali ma mulkin fir'aunanci ko ba haka ake yi ba ba irin jin daɗin da Allah bai ba fir'auna ba cikin mulki ba irin ta goma shi da tanyin da ba a yi mashi ba cikin mulkin da ya saba ma Allah ya yi ƙari, ya yi kyakkyawan ƙarshe bai kyakkyawan ƙarshe ba yanzu yana ina yana can ya tafi wuta ana bin shi kuma da tsinuwa har gobe dare da rana ana tsini mai albarka ko ba haka ba to kenan wanda mulki Allah zai ba mutum yanzu wanda zai saba ma Allah kuma kasance ya ci ba babu in dukiya ce ta hanyar kuɗi ne suke busar mutum yake saɓa ma Allah yake yadda ya ga dama to duk dukiyar da Allah ya bashi a yau ko yana da dukiyar bai kai ta dan karo na ba nassin alqur'ani yace wa inna mafatihahu da tanu alqasabati ulul quwwa makullai na sito sito na dukiyar na makullai ba fa dukiyar ba makulli na sito da ake bude kofa to kayan makullan kayan katti ne majiya karfi malaman tafsiri wani guri suka ce kato saba'in wasu suka yi suka ce kato arba'in to jika ko kato goma ne za su yi damin makullai niki-niki an gane wannan ku kalli yawan makullan sai da dukiya ne kurin taskokin arziki ne da ƙarunan nan ya saba ma Allah da ƙarun ne ya saba umarnin manzon da Allah aiko lokaci shi annabi Musa ya yi kare ya ci nasara da shi da dukiyar da yau to su to ne dukiyar gaba ɗaya Allah ya tsada su kasa ba su sha ba yi mummunan ƙarshe yau kuma me ya bari a duniya ya bar baya da ƙura ya bar baya da ƙura dan na sha faɗi muku yanzu ina za ka ji an yi haihuwa a ce ya sunan ɗan a ce ai sunan shi ƙaruna ka taɓa jin wannan da fir'auna fa ka kuma sun tara kuɗi sun yi mulki amma sunansu ya mutu ba inda za ka je ka ji an sa tsawon ɗan sunan fir'auna ko ƙarona? an gani ko wannan kenan in ƙarfin tuwo Allah ya baka to ina adawa in wani fasaha ce kimiyya da fasaha wani ilimi ne ina samiri kaga duka fa duk abin da kake takama da shi yau babu mafita illa bin dokokin Allah shi kaɗai ne zaka bi kadira, duk wani abu ko in ba shi ba to fitina ce Allah yi ka mai imani mai san addinin Allah mai bin dokokin Allah wallahi ka ci nasarar rayuwa ko baka samu ko kabo ba ko ba wanda ya san ka kana can kana rayuwa a gonarka ka ci nasarar rayuwa in akramakum inda lahi atakakum Allah ka taimake mu da haka kenan wallahi bayan Allah mu bi Allah da takawa mu nemi mu Allah ya ce mu tsaya nan za mu samu kuɗi ko ba za mu samu ba za mu samu mulki ko ba za mu samu ba innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu wai suke saba ma Allah da manzon Allah ulaika fil azali suna cikin wulakanci suna cikin kaskanci kuma me kataba Allah كتب الله لأغلبن أنا ورسلي Na'am, Allah ya ce, ka Kataballahu, Allah ya riga ya wajabta, ya dubuta, ya tabbatar ko ba daɗe ko ba jima, la'agaliban nan, Allah ya ce, Wallahi addini na sai ya yi rinjayi, ana wa rusuli ni da manzanni na, ko ba daɗe ko ba jima, wallahi addinin Allah sai ya rinjayi, sai ya ci gaba, sai ya ci nasara, an gane wannan ko? ko ta halin kaka inna Allah qawiyyun shi kuma Allah mai tsananin ƙarfi ne dan shi ne ma ubangijin ƙarfi duk wani mai ƙarfi Allah ne ya halicci ƙarfin ya dan san mashi ubangijin da ya halicci ƙarfi ya san ma masu ƙarfi ƙarfi to shi ne yace shi kuma mai ƙarfi ne ya fi ƙarfin komi mun yadda ko ba mu yadda ba wallahi mun yadda ƙauyi ne ba abin da zai gagari Allah ba abin da ya fi ƙarfin Allah kuma azizin mabuwayi ne ma'ana aziz wanda bai da buƙatar komi gurin kowa kowa ne yake da buƙatar komi gurin shi wannan sifa ce ta Allah shine aziz Allahu akbar ashe haka kenan tunda farin farko shiga jirgin annabi ne jirgin tsira shine taimaki addinin Allah ta hotukin musulunci in kayi wannan to ka sha ka tsira in ko ba haka ba duk abin da kake takama da shi to rubabban danne ne Allah ka taimake mu Allah

وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر اللهم اجعلنا منهم الله تبارك وتعالى يتي لا تجد قوما وذاك تفسام متانيبا يؤمنون بالله وإن سكي إيماني لألا واليوم الآخر سكي إيماني كما دران اللاهرة إن دي دقسكني to ba ka taɓa samun irin waɗannan mutanen kuma yuwadduna dona manhajar lahawar rasula kuma suna kulla soyayya da amintaka tsakaninsu da waɗanda suke saba mu Allah da manzan Allah ba ka taɓa samun yi 50-50 matuƙar mutanen masu imani da Allah ne masu imani da manzan Allah ne to ba ka taɓa samun kuma suna haɗa kai suna ba da dama ana saba mu Allah da manzan Allah masu ko saba ma Allah din nan walau kanu aba'an ko da iyayensu ne wanda suka haife su aw abna'am ko iyayensu ne suka haifa da cikkunansu aw ikiwanahum ko ƴan uwansu ne yayyensu ko su aw ashiratahum ko kuma danginsu ne ko da dangi ne ba a taɓa haɗa kai da su kuma a saba ma Allah matuƙar sun yi imani da Allah da manzan Allah to suna nan akan Allah da manzan Allah Jibi girman haƙƙi irin na iyaye duk inda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana a bauta mashi sai ya ce a kyautata ma iyaye wa qarara buka Allah ta'budu illa iya sai ya ce wa bil walidayni ihsana mafi yawan gurare duk inda Allah ya ce a bauta mai to kuma sai ya ce a kyautata ma iyaye dan girman haƙƙin iyaye amma tare da wannan sai Allah ya ce wa in ja hadaka an tushrika bi ma laysa an tushrika bi ma laysa bihi wala tudihuma wa ma fi dunya ma'rufa ko da iyaye ne suka nemi su ja ka ka aikata abin da yake saban Allah ne to anan ka turje kada kai musu da'a kada kai musu da'a sai dai gurin wa sahibhuma duniya dunya ma'rufa kai zamantakewa da su a duniya cikin kyautatawa kada kai musu da'a kuma kada kai musu rashin kunya ba dai za ka abin da aka ce ba amma kuma suna nan da girma cikin girmamawa kalli girman iyaye amma aka ce in suka umurce ka da yin abin da ke saba ma Allah ne to kada ka yi musu da'a to ina kuma ga wani ai wani kuma dazu ne ina fata mun gane to ko da iyaye ne ko da ƴaƴa ne ko da ƴan uwa ne ko da dangi ne to kada a yi musu da'a akan abin da ke saba ma Allah ne ula'ika masu irin wannan hali masu irin wannan sifa kataba fi qulubihimul iman to ene sune Allah ya tabbatar da iman cikin zakatansu Allah kwal ay wajaba fi qulubihimul iman sune Allah ya tabbatar da imani ya kafu ya zuba sayoyi a cikin zakatansu ya kama zakata an gane wannan ko wa ayyadahum bi rahimin kuma ya karfafe su da wani karfi daga waje shi ya ba su karfin imani har ya fito waje da suna aiwatarwa domin shi imani wata itaciya ce a cikin zuciya ake shuka shi a cikin zuciya yake fitowa ya zuba saiwoyi ya kama zuciyar sai ya taho ya taho ya jawo ita shi ya zo kan harshe daga nan sai ya fito da ransa ya su fito waje su ne ayyuka a cikin zuciya yake kafuwa ya taho harshe ya faɗa daga nan sai aiki kuma sai ya bayyana sai ya fito waje ya yi ransa da ganye da 'ya'ya a ta ganin shi gashi na aikin imani an gane wannan ko ka taba fi su. sun Allah ya wajabta imani a cikin zukatansu na wa ayyadahum bi rahim kuma ya karfafe su da wani karfi daga wajensu wa yadkhiluhum jannatin to Allah ya mu gobe kiyama Allah zai shigar da su cikin gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anharu koramu na kayan daɗi suna ta gudana ƙarƙashin gidajen aljanna khalidina fiha kuma suna madawwaman zama a ciki har abada abin da yafi komai daɗi kuma radiyallahu anhum Allah ya yarda da su Allah Allah ya yarda da su yanzu dan Allah malam yau ko wajen mai gidanku a ce ba kai kaɗai bane kuna karkashin wani mutum ya tare jama'a ce kai da cikin yara na ni kam na yarda da wani ya kake ji a zuciyarka akwai daɗi kai ko babanku ya ce duk cikin ƴaƴana ba wanda ne da shi kamar wani za ka ji daɗi kai ba wannan ba ma ko matarka da ce ta yarda da kai <laughs> na da ce yabe ka ta ce ta yarda da kai kai mutumin kirki ne adali ne don Allah raga cikin zuciyarka za ka ji daɗi to bari Allah ta baraka wata ala ce ya yarda da kai ai abin ya wuce misali Allah ya yarda da waɗannan mutane komai dan aiki suka aikata ɗanƙa ne to Allah zai ninninka ya ba su lada mai yawa waradu anhu su kuma sun yadda da sakamakon da ya ba su Allah kwan sakamako yayi daidai da aiki ka hizbullah to waɗannan kam su ne ƴan ƙungiyar Allah Allah ka sa mu cikin ƴan ƙungiyar ka ya Allah ala to ku saurara kuma ku ji inna hizballahi lalle ƴan ƙungiyar Allah kam humul mafulhun su ne masu cin nasara ko ba daɗe ko ba jauhe sun ci nasara Allah ka ba mu cin nasarori Allah ka sa mu cikin ƴan ƙungiyar ka ya Allah ‘yan uwa mu daure mu zamo ‘yan ƙungiyar Allah, kada mu zamo ‘yan ƙungiyar shaiɗan, an bayyana mana nau'in ‘yan ƙungiyar shaiɗan, an kuma bayyana mana makomarsu, to kuma yanzu ga an faɗe mana nau'in ‘yan kungiyar Allah ga irin ayyukansu, kuma ga tasu makomar. Allah ka sa mu ne masu wannan makoma gidan aljanna gobe kiyama. Alhamdulillah ba saushe yace ce faɗuwa ta zo daidai da zama ko? Dama mun zo karshen sura, kuma ga dukkanin alamu lokaci yayi. sannan kuma Allah ya taimake mu mun kwana cikin aljanna Allah ya <laughs> eh, za mu kwana cikin aljanna in Allah ya so kuma gobe kiyama mun muna fata Allah ya sa mu tashi cikin aljanna Allah ka sa mu cikin yan kungiyar ka ya Allah sai yan uwa kamar yadda aka je kamar yadda aka sani kuma kamar aka gani mun yi alƙawarin yau ne za mu rufe shi wannan karatu na tafsiri wanda muke cikin watan Ramadan a dukkanin bayan sallar tarawihi Allah ya kama wannan rana da muka alƙawari muna godiya ga Allah domin ka yi alƙawarin ma ina son in Allah ya kai mu ran kaza zan yi kaza Allah ya kai ka ranar kuma ya baka ikon cika wani alƙawari ba ƙaramin ni'ima ba ce domin yi wannan alƙawari Allah ya taimake mu gashi mun cika Allah ya kama wannan rana daga yau shi wannan tafsir wanda muka yi bayan salat tarawihi ga abin da ya rage mana na azumman da zamu ko guda biyu ko guda uku nan gaba ya za mu yi hutu sai kuma Allah ya kama bayan sallah kada in manta in Allah ya so da mu akwai wannan darasi na tafsiri wanda muke duk juma'a juma'a an fahimci wannan ko juma'a ta gobe dai ba za mu yi ba amma in Allah ya kama bayan sallah juma'a wacce ta sama daga lokacin kuma za mu dasa za mu dora daga nan inda muka dakata in Allah ya so wacce juma'a ta sama banda ta gobe in aka yi sallah to juma'a ta zo bayan sallah daga kanta za mu dora in Allah ta baraka wa ta'ala ya so amin mala yace ba hutu ba hutu <laughs> eh, ba ga ta hutu ba wannan kenan kuma da mun yi juma'a in Allah ya kai mu kuma litinin darasin mu na mu wadda mali shi ma zai fara daga wannan litinin alhamis kuma darasin mu na fiqihu shi ma zai ci gaba in Allah baraka wa ta'ala ya so Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu akwai tambaya kenan to to bismillah akwai tambayoyi da za a yi yanzu insha Allah na amana bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh eh ƙarin da ya bayani ake nema to ni ma bayan na ba da amsar na tashi na ƙaro kuma wani bayan na ƙaro na tunanin akan al'amarin nashi an fahimci wannan ko ya kamata a san me makomashi to inda gaske ne gaskiya al'amari ba zai iya azumin na in bai sahur ba to yana da larura kenan an fahimci wannan ko yana da larura da ta wajabta mishi aji azumi inda gaske ne hakan ne ba ƙarya yake ba dan wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa kawunku cikin halaka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin duk da baka iyawa to ba a cire sa baka dole sai kai shi ba komai girman shi ko koda azumin ne koda sallah ce in ya kai matsayin gargara da bai ba ta yiwa ta kowane hali to ba ce mutum ya matsa ma kan shi ya jefa kai cikin fitina ba kada mu manta hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin mai nan cikin littafin bulugul marami manzon Allah ya taho da jama'a daga Madina za a zo Makka ana azumi cikin watan Ramadan ina fata ana bi an zo wani ƙauye har ma a lokacin in aka tsaya din nan aka yi a zuhur da al'asr kun ga yamma ta yi sai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane fa sun galabaita azumin nan ya bugi mutane cikin wannan tafiya tamu mutane sai shiga halin tasku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kamo ruwa aka kawo ruwa har sai da ya hau kan wani tudu inda kowa zai hango shi sai ya sha ruwa sai ya ce kowa ya sha ruwa an gane wannan ko wasu suka sha ruwa wasu ba su sha ruwa ba wasu suna ga 'ya'yan kusa karasawa azumi tun da safa an kai bayan azhur ana ga kudu za su iya daurewa da aka faɗi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi har yanzu fa azumin nan ya tashi ya kudu ba cikin mutane ce ulaikal usatu sun saba ma sunna sun saba ma sunna sun saba ma sunna kalli ko ka dauki azumin ne in ka ji zaka galabai aka ce kai maza ka ci abinci in ka ce sai ka daure sai ka kashi komin wahala to ka saba ma sunna na fata mun gane to wannan bawan Allah in dai da gaskiyar ne matakar bai safar ba ya tabbatar ba zai iya azumin nan ba to ya aji azumi an fahimci wannan ko ɗaya kenan abinda ni kuma na tuno kan wancan matsala laifin shi cin abincin kuma gaban mutane suna gani yau in zai ci abinci shi ko bai kamata ya zo kan idan mutane ba har mutane su gane bai azumi an fahimci wannan ko wannan kuma haramun ne in zai ci abincin shi ko mata shi in bata sani ba bai kamata ta sani ba ya samu wani guri ya dan boye ko ba haka ba kamar yanzu in ma cikin garin ya dan yi duhu ya dan zuba abincin shi take away a leda sai ya dan hauke kin shi fita bayan gari yau ya je wani kwarin rafi ya zauna ya ci abinci shi ya share baki ya dawo Allah ya san abin da ya bai halatta ba kuma ya zauna yana cin abinci gaban mutane an fahimci wannan ko wannan kenan ko kuma makautatun da har ya furta muku rashin abincin sahur ne in Allah sai ku rika taimaka mashi da abincin sahur din mana ina fata an gane Allah ya taimake mu ina fata bayanin dai yanzu ya dan gamsar Allah ya ba mu dacewa na'am wa alaikumus salam na'am eh na'am daren jiya ko ko daren yau shi ne 27 na'am to dukkan wannan dai bayan gaishe gaishe da ya ta yi dai to ƙarshe da tambayi ita ce daren 27 ga watan ramadan shin daren da aka baro jiya wanda aka wuto laraba wanda ke tsakanin laraba da alhamis ne daren 27 Ko wannan daren da muke ciki da yake tsakanin alhamis da juma'a shi ne daren 27 aka tambaye take ko to amsa shine akwai ka'idar lissafi kala biyu akwai shamsiya akwai kamariya dukkansu kuma suna tafiya daidai shamsiya da kamariya in ka biyo lissafin shamsiya to daren da muka wuto shine daren 27 ga ramadan in ka koma lissafin kamariya wannan dare da a lissafin shamsiya wannan dare da muke ciki shine daren 27 ga ramadan ina fata mun gane an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu bari mu dan yi misali da za a fahimci abin da yadda ya kamata akwai masu fara kirgan lokaci daga yini daga safi ake farawa in dare a ce daya akwai masu kuma fara kirgan lokaci daga yamma in safiya ta a ce daya misali a ce yanzu wata ya tsaya da daddare ne wata ya tsaya idan Allah ya kai mu gobe da safe aka tambaye ka aka ce nawa ga wata yau sai ka ce nawa ɗaya ga wata kaga kamariya kenan tunda an kwana to an kai ɗaya ga wata in ka bi da shashin shamsiya ba a kai ɗaya ga wata ba sai rana ta faɗi an gane wannan ku ɗaya ga wata bai zo ba sai rana ta faɗi ta kula a ce ɗaya ga wata kun gane ina bambancin yake to wannan kenan to amma ga lissafin da ake bi wanda musulunci yake tafiya a kan shi lissafi na hijiriya wanda muke amfani shi wajen hijiriya daren da ya wuce na tsakanin laraba da alhamis din nan Shi ne daren 27 ga Ramadan wannan daren da muka shigo yanzu shi ne daren 28 ga Ramadan ina fata an gane wannan ne abin da mafi yawan malaman musulunci suka tafi a kai. duk da akwai wasu malaman ko malaman musulunci sun tafi a kan cewa irin wancan da lissafi na kamariya ɗin. ina fata mun gane an fahimci wannan ko duk inda aka samu shekara ɗari an samu bambancin shekara uku tsakanin waɗannan lissafi da ake zai na ka shekara ɗari za a samu bambancin shekaru uku ko fahimce ni sai ina ala ta barka wata ashabul kafi wala bi sufiya kafin salatu mi'atin wa sinina wa zadu tis'a suka zauna cikin kogon dutsen nan shekaru ɗari uku suka ƙara tara haka suka ka ce ɗari uku da tara to ba haka ne ba in ka kirga a lissafin kamariya shekara ɗari uku ne daidai in ka ƙirga a lissafin shamsiya shekara ɗari uku da tara ne ina fata mun gane ko yanzu a wala ka gani in ka san wani abu da ya faru shekara hamsin da ta wuce ka riƙe nawa ga watan nawa na hijirar miladiya ka riƙe nawa ga watan nawa na hijira kuma ta abin nan ta hijiriya yau in ka auna inda an shekara hamsin za ka samu akwai bambancin wata shida tsakaninsu wa'annan lissafi da muke ta yau kaza ga watan kaza ko miladiyar annabi isa dan maryam kaza ga watan kaza hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka rike abin ka lissafa wani abu da ya faru shekara ɗari da suka wuce kana aunawa yau sai ka san bambanci shekara uku tsakanin su cif cif Allah kuma an gane wannan ko sai ka san bambanci shekara uku to wannan dai shine matsalar ina fata mun gane in ka bi shafin kamariya to daren da ya wuce Shi ne dare na 29 ga wata Ramadan in ka koma da safin shamsiya wannan daren da muke ciki shi ne dare na 27 ga wata Ramadan domin lissafin shamsiya ga daga safi ake faruwa daga safiyar alhamis ga har yanzu ai ba a kai awa 24 ba har yanzu muna cikin alhamis ne har cikin daren cikin alhamis muke alhamis za ta fita ba sai Allah ya kai mu alfijir ya keto sannan za a ce abin ta wuce ina fata mun gane yau amma in kana lissafin kwana ne kamar da muka misali ɗazu da wata ya tsaya yau to da an waye gari sai a ce ɗaya ga wata da da safin kamar ake watan ake kirgawa ba kwanan ba ba yinin ba Allah ya taimake mu suke na mana ku akwai alhamdulillah wa alaikum assalam man da kanka sai akwai yan jawabi da su dan biyo baya na'am akwai masu ra'ayin idan lokacin shan ruwa haka ne in na fahimci tambayar malam tambaya yake akwai masu ra'ayin idan aka sha ruwa su ba su sha ruwa ba sai sun yi sallan ba haka ne ko shine malam yake tambaya ta shi akwai Nelson da suka dogara da shi ne kamar malam ya ga ko ina cikin irin su ne ka san ina cikin su ne ko kuma malam ko ni tambaye ce da aka in ba na cikin su kaga su ya kamata a tambaya suna da nelson ne ko ba haka da duk abin da ke ga sunna ana gafata malam amsa shi ne abin da sunna ta tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mana mutane ba za su gushe ba cikin alkhairin Allah matuƙar suna gaggauta buɗe baki suna jinkirta sahur an so da zaran an kira sallah mutum ya gaggauta buɗe baki in ma mutum yana da yana iya gane faɗuwar rana ba sai ma jiran da ya kira sallah ba ladan kurin in baka iya gane faɗuwar rana ne baka da wannan ilimi sai ka aiki ladan ya je ya dubo maka in ka je ya kira sallah to faɗa ta faɗi kenan in kana ma da kibara kana da ilimin gane lalle rana ta faɗi ba ma ruwanka da lada da ka gane rana ta faɗi sai ka ci abinci sannan sai a je a yi sallah ana buƙatar gaggauta buɗe baki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan ko wannan kenan wajen buɗe bakin nan ba lalle sai ka ci abinci mai yawa ba dabino ɗaya kurin Ka dan tauna wani abu dai ka dan haɗi shi kenan ka yi buɗe baki sai a je a yi sallah sai ka dawo ka ci abinci ba sai ka zauna ka ci abinci mai yawa ba in ma ba da binan yan makwalwar ruwa ɗaya ko yan kankana tsili ɗaya ka ɗauka kaɗan sha ka dai buɗe baki abin da ake so dai kafin sallar magariba ka ɗan sanya wani abu a bakinka ko ɗan ya yake ko da makwalwar ruwa ɗaya ce in kayi wannan kayi buɗe baki wannan suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ita muka sani amma ba mu san wani nasibin aka ce dole sai an bari har sai an gama an gama magariba sannan ayi buɗe baki gaba ɗaya an fahimci wannan ko wannan kenan amma kuma in mutum ya ƙi yin buɗe bakin can sai da ya bari ya gama sallar magariba sannan ya tafi ya buɗe bakin shi gaba ɗaya kuma azumin shi yana nan yamma wancan sunna ce ya bari ba farilla ba ce ba a ce farilla ba ne dole ne azumin shi yana nan sai dai ya bar ladan da ya kamata ya samu na sunna Allah ya taimake mu Allah ya taimaka manzon Allah ya ce mutane ba za su gushe ba ka gani kalli wannan ba za su gushe ba suna cikin alkhairin Allah matuƙar suna gaggauta buɗe baki mun fahimul makala faɗe shi kenan in ba sa gaggautawa kuwa to ba su samu alkhairi ba Allah ka taimake mu malamai akwai abubuwa da za mu ɗan tattauna ko to alhamdulillah mu ɗan yi hakuri tambayoyi ba su ƙarewa kamar yadda muka alƙawari yau ne ranar rufe wannan karatu a bisa ƙa'ida ba a ce an daina karatu sai dai har taro da muke daidai wannan lokacin to daga yau ne za mu dakata alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu tun kafin zuwan wannan wata na Ramadan mun yi alƙawarin in Allah ya kawo mu za mu ci gaba mu dora to Allah ya kawo mu kuma gashi Allah ya kawo mu kuma mun ci gaba to in uwa kun ga yadda rayuwa take kamar kwana da muke cewa wata Ramadan ya kusa kwana kwana muke cewa an so mu azumi to yau gashi muna maganar ban kwana da azumi yanda ka san ba a wuta sati biyu ba kamar ba a wuce mata ta da farawa ba kun ga wannan in ya karantar da mu wani abu ƴan uwa yana nuna mana rayuwar mu tafi take gudu rayuwa ta tuɓa hula ta kwada takalma ta samu gangara ta share a guje wallahi mu yi taka tsantsan rayuwar mu take ta tafiya Me bakin kokari mu cire ba ta kafin lokaci ya kure yanda ramadan din nan ya wuce yanzu shawara muka tinkara muna nan kafin ka ce me yake shawara din ya wuce kafin ka ce mai ka ji babban sallah ta zo haka rayuwa take ta gudana domin kokari mu ci ta kafin ta kubuce mana Allah ka ba wannan iko kuma jan hankalin mu baki daya da Allah bakin kokari shi amfanin karatu aiki da shi dan abin da muka ji gurin wa'azi amfanin abin mu yi kokari mu dabbaka a aikace in ka ji abu goma Allah ya sa ka iya rike guda hudu to ka yi kokari cikin hudun nan ko biyu kuma ka ya ɗabbaka wa gwargwadon hali an ci ba karatu kenan kada mu rika bari abin da muke karantawan ko muke ji ana karanta ya rika ta bayan mu yana wucewa ba muna zama bane dan mu ji labarin mutan da an fahimci wannan ko kuma mu yi hakuri domin ko ka ji an taɓo wani abu da kake yi wallahi ba ganin ka akai kana yi ba ba guga zana ba ce haka karatu yake ma'ana haka shi karatu musamman tafsiri yake duk wanda zai zauna ya karantar da mu addini to wallahi sai ya tabo yansu daga cikin halayen mu bari ku ji wani abin ma shi kanshi mai karanta wanda ake kanta yana fassarawa akwai laifuffukan shi ana karanta sai ya gano nan gurin laifi na ne an gane wannan ku to bare kai mai saurari. <laughs> yau wannan shi ne wata rana ko da ke bangaren mata ne wani malami yana yi wa mata wa'azi yana faɗin irin ɗabi'un mata dangantaka su da zama gidan aure yana ta yi mace ta mai yin kaza ga miji mace mai yin mutunta kaza can wata ta tsargo sai mace mai ita ce wallahi tallahi ma na shi ma bai da gaskiya shi ma yana kaza yana kaza na san da shi zo ya faɗi ba <laughs> ta ji an bi abin tiriyan tiriyan kamar da ita ake <laughs> Allah ya taimake mu akwai irin wannan ko ka ji an taɓo ka to wallahi ba ganin ka akai ba karatu ne kurin ya biyo ta kai amfanin abin in ka ji kada ka faɗi ma kowa ma ina yi tafi ka gyara tsakanin da ubangijinka shi ake nema Allah ka taimake mu na faɗi muku wallahi har shi mai fassarawa yana gano nashi kurakuran da an zo kan wani gurin shi to nan fa ban yin kaza din nan an gane wannan ko amma bai faɗi ne sai ya shiru <laughs> yawa ba haushi ya ce muku kawai bisa ana ganin da an taɓo shi saboda haka dan Allah mu yi kokari ɗin kurakuran da muka ji mana mu yi kokarin gyarawa shine cin ribar mu abubuwan da muka ji ana san mai ba ma yi to mu kokari kuma dabbaka mu rika aikatawa wannan shine mun ci riba a wajen wannan karatu namu Allah tabaraka wataala ya saka mu da alkhairi yan uwa muna godiya ga irin haɗin kan da aka bada na zuwa wajen wannan karatu alhamdulillah a sha ruwa niki niki lokacin da ake kwanciya da a huta kuma a taso a taho wajen wannan domin girmama abin da Allah ya faɗa to wannan Allah muke roƙo Allah ya ba bamu ladan wannan aiki Allah ya nauye mizanin mu da shi muna kuma ƙara cikakkiyar godiya musamman ga kwamitin wannan masallaci alhamdulillah duk irin ɗawainiyar da za a yi suna yi ba su gajiya ba suna yi sauki ba daɗe in ba wuta a tada wannan a yi wannan ba mu san yadda ake suke wa'ina hidindimu ba ga shi nan dai har ila iya ba su gajiya ba domin ne musu addu'ar Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu da gidan aljanna cikin aljihuna suke ɗauka suke wa'annan ababe a yi wannan a yi wannan a yi wannan kada a ga gajiyawa banda wannan tafsiri da ake yi ga lokutan salloli ga masu tahajjud ana ta ɗaukar ɗawainiya ba ruwa can gurin an kulla watan kofa kullum da cikin wannan aiki ake ko ba wanda ake ba albashin ko sisin kwabo ko alawus ana yi ne don Allah Allah ya saka musu da alkhairi suna da haƙƙi a kanmu na mai musu addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi ya saka musu da gidan aljanna muna ƙara godiya ga waɗannan mutane 'yan midiya kun ga kullum suna nan suna ɗaukar karatun nan suna kai karatun nan inna ma ba mu iya zuwa ba har inna ba ma iya zuwa wallahi kartukan nan suna zuwa dan na faɗi muku wallahi wani mutum kun ga da muka sa farin kyalle nan baya manajan wani studio na wani gidan TV a jihar jihar Akwa Ibom daga Akwa Ibom yake dan arewa ne shi ya kira yace suna jin wannan karatu suna muke wannan karatu tare da su muke wannan karatu yace da Allah a canza abin da ake sa baya a sa girin. ake sawa a ka'ida a inda ake gabatar karataka domin akwai kuskurima da ake ma irin wannan bidiyo din an yi daga nan ana iya ɗaukar shi kuma a kai shi wani gurin eh to in fari ne ba zai yiwu ba suna son su rika amfani da shi a can da Allah mu sa musu shi sa kuka mun koma wannan kore da kuka wa'annan abubuwa Allah kaɗai ya san inda abin nan ke tafiya Allah kaɗai ya san wanda suke amfana da wannan abu to wallahi wa'annan yan midiya suna da gudunmawa kwakwar suke badawa da fatan Allah ya saka musu alkhairi Allah ya taka musu da alkhairi kuma gaskiyar abin suna neman agaji kun ga kamar nake faɗi ɗazu ko kuma in wancan darussa namu na baya wallahi mun kusan in ba ku gaba da azumin nan ba da duk abin da muke amfani da shi na aro ne hatta wayar da ake ɗauka ta aro ce wannan ya sadaukar da wayar shi ya haƙuri da kira a kira shi da sanda za mu yi karatun nan ya kawo mana waya ba kuma nan ma yake zama ba ya kawo ya ba su waya tafi hidima shi wayar shi ake ta amfani da ita tsawon kusan shekara guda ko shekara biyu sai gab da azumin ne Allah ya taimake mu da mu jama'a da ake tarawa nan Allah ya aka samu aka sai waya aka dan sai wayan su kayayyakin aikin to har yanzu akwai buƙatar ci gaba da kayayyakin aikin da har yanzu ba su wadata ba akwai ababe da yawa in suke ta fatan a samu a ci gaba kuma na san Allah ya so za a samar da su in Allah ya so sannan kun ga waɗannan ababe da ake amfani da su na zamanin nan suna da buƙatar data wallahi cikin aljihu duk wannan ɗawainiya da ake datan nan kuma kullum ƙara tsada take amma cikin aljihunsu ni dai ban san da ake suke yi ba bari a ran ma ko suke sayan datar su mu zo mu awa daya wani lokaci ma suna ganin datar za ta kare suna tsaya haka nan wani ya ce a kara an gani ko sun suka sa abin da suke yi kuma suna kokarin tara wannan karatuka banda wani ake harba wai iska kuma suna tara suna sadaka mai din saboda abin da bahaushe yake cewa mutu kwakwai rai kwakwai wata ran sai labari yanzu marigayi albani in ba dan Allah ta an tara kar suka shi ba da yanzu mafi yawa abin da ya faɗa duk sun wuce gashi ne zama ta amfana da abu da kar suka shi marigayi shi Jafar marigayi Abubakar ka ji wayannan malamai haka tara suka nasu da akai shine ya sanya har yanzu muke amfana da suka su Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi ga baki daya Allah ya bamu damar eh, taimakawa ga wayannan ayyuka yanzu abin da ke gaba insha Allah domin akwai bukatuwar kwamitoci waɗanda suke gabatar da wannan aiki ta yi akwai wasu muhimman sakonni waɗanda suke so su isar ga al'umma musamman kwamitocin nan guda biyu na farko karamin kwamiti wato kwamitin tafsir din nan wayannan masu midiya din nan ila akwai wani bukatuwa da suke so kuma wani sako suke so su isar sannan kuma akwai babban kwamiti na masallaci su ma za mu ɗan ba su lokaci su ɗan isar da sakunan su kafin wato mi addu'a don haka yanzu za mu gayyaci wanda zai yi magana da yawun kwamitin tafsir kwamitin media mu ji abin da su gabata sannan babban kwamitin sai ya biyo baya akar maka Allah bismillah waye zai yi magana a oh, malam Imran ko to daya ma daga nan dan matsu ci gaba ci gaba أعوذ بالله wa العليم wa الشيطان ‘yan uwa masu albarka a gurguje ba tun lokaci ya ja jawabi ne kawai zami na godiya ga ‘yan uwa masu halartar karatu da kuma waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ba da gudunmuwa don ci gaba wannan majali ne albarka a jawabin da za na farko za isar da godiyarmu ga Allah maɗaukacin sarki wanda shi ne mafi tantanta da a gode masa don cikin ikonsa ne da yaddarsa da ƙaddarawarsa ne ya ba mu dama har muka kawo wannan lokaci kuma muka halarci wannan wata na ramadana An muka zo ranar da za a rufe wannan karatu kaga wannan ya dace ta Allah madaukakin sarki kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wannan dama har ya kawo wannan lokaci ya kamata shi kan shi ya gode wa Allah madaukakin sarki lallai Allah abin godiya ne mun gode wa Allah madaukakin sarki alhamdulillah a abina gaba shine godiya ga malam da alaramma ma'ar rabu kenan malam da yake gudanar da wannan tafsiri ya kamata a yaba masa kuma a gode masa domin kokarin da malam yake Allah kaɗai ne zai iya biyan sa ba wani dan adam ba kasantuwar ka talla ka gani a ce irin hidindimin da suke gaban shi amma tare da haka babu wata rana da ta tsanke wadda za ka ce ba a yi tafsiri ba a cikin wannan watan rana ɗaya ce ma zan iya ce ma ita ma ranar an kawo masa ziyara ne ta kwamitin tafsiri na ƙungiyar izala wanda kuma wannan ziyara ma tare da hakan ma sai da aka ɗan ce wani abu su kuma suka ja shi don shi ma yana ɗaya daga cikin jagora na tafiyar aka tafi da malam ko kuma muka haƙura da karatu na wannan ranar da haka kaga dole ne mu yaba ma malam na irin ƙoƙarinsa da gudunmuwar da yake badawa a wannan domin raya wannan masallaci da kuma rayuwar al'umma ta wannan wuri alhamdulillah mun gode wa Allah muna kuma sannan muna godiya wa malam Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi ya sa wannan aiki a ya sa wannan aiki a na kyawawan sa ya sa kuma shine abinda zai zama masa sakamakon shiga aljanna da shi kuma malam rabiu shi ma kansa ya kamata a yaba masa domin ka kalla gani duk kusan tafsirin da wahala ka gani har ma yake ce wai su wace irin lahiya ce Allah ke ba su kamar Allah ya ware su ne yake ba su lahiya don su isar da sako a kullum mutum sai ya zo ya gabatar da ya ja baki har a kammala karatu kaga wannan ai abin yabawa ne Allah shi ma ya saka masa da alkhairi na biyu godiya ga kwamitin masallaci musamman kwamiti na wannan masallaci suna da buƙatuwar a miƙa godiyarsu domin irin ƙoƙarinsu da suke musamman ciyaman na wannan masallaci alhaji isa yana ba da gudunmuwa irin su alhaji rabu su ma duka da shi sakatare na wannan masallaci alhaji aminu ladan shi saya abin yabawa ne domin idan ka kalli jajircewarsa da ƙoƙarinsa a wannan masallaci ai wannan idan ya ga ka gifta za ka taɓa shi to in ya daka maka tsawa sai ka ji kamar ka faɗi kaga wannan dole ne a yaba masa mutane suna ganin cewa wani abin da yake kamar yanayi ne da abu wallahi tallahi in ba irin su wasu abubuwan sai a basu su lalace kaga dole ne ake yaba masa Allah madaukakin sarki ya bashi ikon jajircewa ya kuma bashi lada ya kuma tsarkake masa zuciyarsa da sauran ‘yan uwa waɗanda suke ba da gudunmuwa a cikin wannan masallaci na wannan kwamiti Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi. na uku godiya ga 'yan midiya wato akwai kusan ce muku mun sanya shi ma ya zama to uba shine alhaji sani ibrahim sajo gaskiya wannan kawai kyauta ce daga allah ya kawo mana shi domin kusan duk gudunmuwar da ake ta tafiyar da waɗannan karatun idan mun yi ɗaya to shi sai ya yi biyu ko sai ya ma uku to kaga ya kamata a yaba masa ba wani dan kankanin lokaci ne Allah ya kawo shi a cikin tafiyar ba kuma wanda ya gayyato shi Allah ne kawai ya kawo shi kuma dan ya kasance mutum ne mai son addini mutumin da zai tako tun daga dutsen reme ya baro iyalansa can ma ana tafsirin ana karatuttuka amma a haka zai hawo motar shi ya zo saboda kawai ƙauna da yake wa malam da kuma jin daɗin karatun malam Ta ga ya kamata a yaba masa Allah maɗaukacin sarki ya ba shi kariya ya kuma ɗaukaka shi ya ƙara taimaka masa a cikin rayuwarsa da dukiyarsa a yanzu ma mahaifinsa yana kwance a gadon asibiti a can asibitin abiye saboda haka yan uwa a taya shi da addu'a Allah maɗaukacin sarki ya ba mahaifinsu lafiya muna fata Allah ya ba shi lafiya da sauran yan uwa musulmi waɗanda suke a gadon asibiti da waɗanda suke gida ma Allah maɗaukacin sarki duka ya ba su lafiya Allah kuma mu kuma da muke ɗan daddagarawa Allah ya ƙara mana lafiya ya ƙara kare mana daga dukkan wata cututtuka abu na hudu godiya ga 'yan agaji duk da dai na ɗan baro wasu daga cikin 'yan midiya akwai yazid wanda ya kusan in ce maka aiko wanda yake ma gaskiyar magana nan ba ɗaya za mu ba shi akwai irin su malam aminu malam aminu abubakar ga tukur ɗan agaji ne amma shi ma ɗaya yake idan ka ga ban ga yazid ba to ina samun insha Allah ta'ala za ga shi tukur kusan shi ke tafiyar da komai to dukansu da sauran ma waɗanda suka tattaru ake ba da waɗannan gudunmuwa ban sunansu ba sakamakon lokaci muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya ba su ikon jajircewa da dagewa wajen isar da sako na wannan addini domin gudun wadda suke badawa ba kaɗan ba ba domin duk malami da ka sani yana so ya ga cewa a tare da shi akwai ɗalibai waɗanda suke taskanta wannan ilimin da yake bayarwa domin za a iya wayar gari yau ko gobe ko an jima Allah ya ɗauki abinsa to wannan ilimin fa da ya tafi da kayan shi zai ta yi domin shi ilimi ba a gadansa in ka ga ka sami ilimi to karantar sa kai ba wanda zai bar maka gadon ilimin sa yace to ya tafi ga gadon ilimin sa nan saboda haka za a gada a sai dai ka tashi kai karatu wallahi saboda haka taskance ilimin nasa shi zai sa a amfana da shi malam ya bada misali da irin su Sheikh Albani da Sheikh Jafar da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah madaukakin sarki ya musu rahama duk taskance ilimin su da aka yi a yanzu wani ma bai gansu ba amma yake fa'idantuwa da iliminsu a ce tuskansu ilimin yana da matakar amfani musamman na wannan ci gaba na zamani da ya zo mana saboda haka dole ne ake yaba musu allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi shine magana ta ƙarshe kuma ita ce ta hudu shine godiya ga 'yan agaji 'yan agaji kusan su ne security na wannan masallaci musamman ana wata hidindimu ko na karatu ko na wani taro za ga suna bakin kokarinsu ba biyan su ake ba ba mai tuntuɓar su ya ce musu kaza wani ma za su sa doka ya karya amma tare da haka ba za su guje suna kai komo ba a cikin irin wani. saboda haka su ma muna addu'a Allah ma maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sa ma kowa a mizanin sa na kyawawan ayyukansa wannan shine a takaice a gurguje saboda lokaci ya tafi gaskiya muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi muku da alkhairi babu shakka lokaci ya tafi amma duk da wanda da Allah dan yi mana hakuri dan akwai babban kwamiti na masallaci ya kamata shi ma mu dan bashi ko da 'yan mintoci ne domin su yi jawabi domin ba zai yi ba a zo gidan mutum kuma a ce an gama komi bai ce komi ba su ne jigo ma'ana gidansu muka shigo saboda haka shugaba na babban kwamiti na masallaci alhaji isa mai tabar miko bismillah salamu alaikum ah, alhamdulillah ina ma Allah godiya da Allah ya famu wannan lokaci a ah, duk abin da zan faɗa malam imrana ya riga ya faɗi shi sai dai in ƙara maimaitawa akan abin da ya faɗa na farko dai ina ma Allah godiya da malam da shi malam rabi'u akan jajirce wannan kamar da malam imrana yake faɗi suka jajirce yin wannan tafsir malam bai taɓa yin fashi in ma ya yi fashi sai ya faɗi laluri to kuma bai fashi ba wannan kyauta ce daga Allah Allah ya kawo mana a anguwanmu da ci gaban anguwanmu kuma gaba gida sannan na biyu jama'a da suke zuwa wurin tafsir su ma ya kamata mu ƙara ma Allah godiya muna yi muku godiya a kan jajircewar da kuke yi mutane da sunan kadiga mutane wuri nesa suke kokarin zuwa wurin wannan wa'azi kafin malam ma ya zo za ka ga jama'a sun yi kokari sun zo sun zauna a wurin wannan darasi saboda me suna jin daɗin wannan darasi nashi to saboda haka ba abinda da za mu yi ma Allah godiya sai mu ƙara ma Allah godiya da ku kanku jama'an da kuke zuwa nan wurin muna yi muku godiya Allah ya saka man da alkhairi Allah ya gina mana gida gidan aljanna Allah ya haɗa mu a gidan aljanna kamar yadda muka taro nan wannan wuri kamar yadda malam ke cewa aljanna aljanna Allah ya hada mu cikin aljanna Allah shi yahi mana kurakuran Allah shi an shi ibadodin mu kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi to shikenan alhamdulillah kamar yadda aka gani dai wa'annan ɓangarori guda biyu ne shugabanninmu sun gabatar da jawabi Allah ya saka musu da alkhairi saboda kurewar lokaci ba za mu kara wani abu ba akan abin saka faɗa ɗin nan kuma kamar da muka ce ba an gama kenan ba kar kasa ci gaba insha Allah muna fata Allah ya taimake mu daga karshe akwai waɗansu yan uwa da suka aiko da sakonni na bar addu'o'i waɗansu ga iyaye waɗansu kuma gare su su kansu to Allah tabaraka wa ta'ala ya san su ajiya faɗe mun sun aiko da sakonnin suna da bukatar addu'o'i kuma mutane suna da dama da haka ba sai mun karanto da wani da wani da wance da wance ba dukkan mu dai Allah ya san mu ya san bukatun mu daga baki ɗaya ba sai an faɗi mu Allah ba ya san kowa kuma ya san bukatun mu to Allah tabaraka wa ta'ala ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mu nan duk abubuwan da muke nema na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka sada mu da shi na alkhairi abubuwan da muke nema waɗanda ba na alkhairi ba Allah ka canza mu na su zama wani alkhairi Allah ta baraka wa ta'ala duk abin da yake ba mu tsoro wanda ya fi ƙarfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka yi mana maganin shi Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali har ila yau dai ba zan gushe mu ƙara addu'a dai Allah ka bamu gidan aljanna Allah ka bamu gidan aljanna ta fi komi daɗi fi komi muhimmanci da haka duk sanda za ka yi addu'a ka sa ta ita ce gaba gaba Allah ka bamu gidan aljanna inda muke ta faɗi kullum da matanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da kakanninmu da jikokinmu da makwabtanmu da ƴan uwa da dangi gaba ɗaya Allah ka sada mu gidan aljanna gobe kiyama ya Allah ka san mu ka san bukatunmu Allah ka sa albarka biya cikin bukatunmu ka biya muna Allah ka san masu bar addu'a mu ka san bukatunsu Allah ka sa albarka cikin bukatunsu ka biya muna ya Allah gaba ɗaya Allah Allah duk abin da muke nema na alkhairi kana da shi ya Allah kuma kai ka ce mu roƙe ka ya Allah kai alƙawarin za ka biya mana bukatun mu ya Allah muna roƙon ka kame da ka umarce mu ya Allah ka biya mana bukatun mu kame da kame da alƙawari ya Allah mun tabbata ba ka saba alƙawari ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah ka sa barka a rayuwar mu ya Allah Allah ka ji kan mamatan mu ƴan uwa mu sai suka riga mutuwa Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ba su da lafiya na gidaje da na asibitoci Allah ka ba su lafiya kuma ya Allah ka ba su da darjiya masu lafiya da haƙara lafiya kuma ka ba da ikon aiwatar da lafiya waje maka da'a ya Allah zuri'ar da kake ba mu ya Allah ka sa musu albarka zuri'ar da kake ba mu ya Allah ka sa musu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ka yi musu riko da hannun zuwa ga aiki na alkhairi mu masu adalcin Allah ka ƙara musu adalci mu masu adalci Allah ka ƙara musu adalci ka yi riko da hannunsu kuma ka yi musu jagora miyagun shugabannin namu kuma Allah ka shiryar da su miyagun shugabannin Allah ka shiryar da su Allah ka fahimtar da su Allah ka dawo kan hanya ta kware Allah da mu da su ka yi jagoranci a gare mu ya Allah fitin fitintunu suke faruwa wannan kasa ta mu Allah ka kamar ƙasar ya Allah fitinan yan kidnafa fitinan nan yan kidnafa ta dame mu Allah kai ka umurce mu roƙe ka Allah muna roƙonka Allah ka kamar ƙarshen wannan fitina ya Allah Allah ka kamar ƙarshen wannan fitina ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina ya Allah wa'annan mutane bayan ka ne ya Allah ba su gagare ka ba ya Allah ka san su mu ba mu san su ba Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka mana lafiya da zama lafiya Allahumma rabbana atu fusana takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك رب تقبل منا إنك أنت الرب الفاتح